ta hanyar wata wasikar da ke ɗauke da sa hannun shugaban majalisar mashawartan birnin yamai ne wacce kuma aka gabatar wa 'yan jarida a yayin wani taron manema labaran da suka kira ƙungiyoyin na ƙawancen resistance citoyen suka bayyana ɗage jerin gwano haɗe da taron gangamin da suka so gudanarwa a yamai a ranar lahadi 24 ga watan afrilu da zumar jan hankulan mahukuntan ƙasar su gyara salon tafiyar mulkin da suka ce ana ƙoƙarin rikidar da shi ya zuwa kama karya. tuni dai kungiyoyin suka bayyana bullo da wani salon na daban kamar yadda za a shi daga bakin ɗaya daga cikin jagororin wannan gwagwarmaya musa cangari wannan hanawan na yin zanga-zanga yana kotumtawa da lalle muna da gaskiya mu kungiyoyin farar hula mu huto mu yi gwagwarmaya na kare demokrasiya dan in ba mu yi shi a yanzu ba nan zuwa gaba za a iya hana mu duk su abubuwa kuma ba za a saurari mu ba saboda wannan collective resistance citoyen ta yi niyya cewa da muna kira ga duk mutane da ran alhamis mai zuwa 28 ga wata abrilu a su zamna a jiragensu kuma muna so mu jajjada a nan jerin gwanon nan ba mu hudda niyan yin shi ba muna da niyan mu yi shi kuma insha Allah za a yi shi ran asabar mai zuwa 30 ga wata da muke zantawa da shi tun a ranakun farkon shirye-shiryen wannan zanga-zanga ta kawancen resistance citoyen shugaban haɗin gwiwar ƙungiyoyin rosen abdu mamman lokoko mai ra'ayin gwamnatin muhammadu isuhu ya bayyana cewa demokradiyyar ta nijar na nan daram wannan demokrasiya ita tasa aka bar su suka wallasa abin da suke faɗi wani wuri ko ka so ka faɗi wa ganin ba ka tunda mutum ya san inda zaina kenan su tashi masu yi magana yau har ya zanto mutane suka saurare su suka yada su cikin kawahin labaru babban ƙarfi ne na kwarai tun da doka ta demokrasiya ta ce a bar ɗan ƙasa shi ba da ra'ayin shi kenan ga namu gani mu ƙungiyoyin mu na ɗai ba su shiga na biyu kuma ba mu yi goyon baya ga wannan abu ba a ce a bijire ma doka saboda in babu doka babu demokrasi a wasikar da ya aikewa masu shirin zanga-zangar ta ranar 24 ga watan afrilu shugaban majalisar mashawartan birnin yamai ya bayyana cewa ba shi da isassun jama'an da za su tabbatar da tsaro a yayin fitowar ta resistance citoyen hujjar da kungiyoyin ke cewa ba ta gamsar da su ba sile mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger